na farko shi ne mutum ya jinkirta tuba kamar yadda yake haramun ne a jinkirta sallah har lokacin sallah ya fita to haka nan haramun ne ka jinkirta tuba akan laifin da kake yi wannan ba kyau gobe zan tuba to ai mu ma yanzu ba yanzu ne mu yara yara bari mun girma za mu tuba a'a ba a jinkirta tuba na ɗaya kenan ba a cewa in Allah ya ganar da ni zan bar laifin da nake yi ba a cewa haka idan mutum ya faɗi irin wayannan maganganun ko kuma aka yi mai nasiya ya ce malam taimaka mana da addu'a za mu bari duka irin wayannan maganganun haramun ne a faɗe shi bai dace ba to in mutum na faɗi irin wannan to akwai alamun taɓewa da shi da kuma cewa jahili ne ya Allah ka kare da zarar ka ga mutum yana cewa za mu tubayi yaushe ne ba yanzu muka fara rayuwar mu ba ko suwa ne ma ai to wannan kaga jahili ne jahili akan cewa bai san duniya ai kana cikin laifin ubangiji na iya ɗauke ka ko bai yiwa to kaga wannan mutum ka zama jahili kenan kana barna na cewa ka bari kana sha za mu bari za mu bari to kaga jahili ne ce yake sa'an yana cikin alama na taɗewa cewa mutum ba shi da arziki na lahira idan yana yana jinkirta tuba ko yana faɗin wasu maganganu da ba su dace ba sa'an nan mu gane akwai wasu laifuka da Allah ba shi yafi shi Allah zai yafe shi duka laifi da mutum zai yi in dai ya bi wayan nan sharuɗan Allah na yafe su amma ban da wasu na farko shine mutum ya yi shirka ya haɗa wani da Allah a cikin girmansa ko a gurin bautan shi ko ya ɗauki daga cikin sifofin Allah ko sunan Allah ya ba wani wannan laifin Allah zai yafe shi matuƙar mutum ya mutu bai tuba ba mun gane ko na biyu mutum ya je ya yi laifi a ɓoye sai ya zo cikin mutane yana faɗa Allah bai yafi irin wannan laifi ba a yafi shi ka je ka yi ɓarnanka, inda ba wanda ya ganka sai ubangijinka sai ka zo fili kana cewa kai ai kaza kaza inda ma kuna nan ne ai menene ne, ka zo ka ba da labari ba a yafi irin wannan laifi da haka mu kiyaye sa'an nan kuma laifi da ake hawa-hawa ne, akwai wanda yake tsakaninka da Ubangijinka, akwai wanda yake tsakaninka da ɗan uwanka. Duk laifi da ya zama tsakaninka da Allah shara'insa ke, Laifin da ya zama tsakaninka da ɗan uwanka, to sai ka je ka ruke shi. Idan ka ci naman shi ne a baya, ka zazzage shi, ka yi menene sai ka ce wani yafe mu, sai ka ce yafe mu. in dukiyarsa ne ka ɗauka ko wani abin nashi ne ka ɗauka sai ka mayar mai da kayan shi kafin Allah ya karɓi tubanka kada mu ce zai ta tuba ka ci kuɗin mutum ka zo ka ce ya Allah ka yafe ni ko baka mayar mai da shi ba ina sai ka mayar mun gane lamarin ko don haka tuba ga sharuɗansa ne ya Allah ka gafarta mana ba a ma Allah girman kai ka ce kai kayi kayi kenan wanda ya isa zai kama ka babu uban wanda zai kama ni akan laifi to kuma uban wanda zai iya kama ka yana ina yana nan Allah ya sa mu dace to akwai abubuwan da suka danganci mutum da yake malam ya kawo su ya kasa abubuwan akwai laifin da ake yi da harshe akwai laifin da ake yi da ido akwai laifin da ake yi da gangan jiki sai malam ya ce dole ne duka a kare su daga cikinsu wajibi ne mutum ya kare harshensa daga faɗin maganganun alfasha maganan alfasha shine maganan da ya shafi mace mutum zai ta faɗin maganan da ya shafi mace ko yana siffanta jikin mace ko yana faɗin maganganun zina ko yana fannin maganganun batsa duka wayannan su ne alfasha dole ne mutum ya kiyaye harshensa akan haka ka daina faɗa duk abin da mutum ke faɗa mala'iku suna mai suna rubuta shi kuma za a yi ma mutum hisabi na biyu mutum kada ya rika magana da ubangiji ke fushi da shi haka ya zama dole kenan a kaina a kanmu mu je mu duba waɗanne maganganu ne Allah baya son a faɗa sa'annan kuma akwai maganganu da ake yi ba su da fa'ida ba a son a faɗe su saboda duniyan nan da muka zo takaitacce ne duk abin da muke yi adadin numfashinmu an riga an rubuta shi ba za ka yi fiye da abin da aka ce ka yi ba ko ba za ka yi ƙasa da abin da aka baka ba sa'annan maganganunmu a lissafe yake dariyanmu a lissafe yake babu wani abin da muke a duniyar nan da ba riga an lissafa shi ba to kai ka zo kana ta wasa da shi ka zo kana ta tsiya da wayannan abubuwan kaga mutum yayi hasara ke Allah ya kare sai kuma rantsuwa na da ba shi da fa'ida rantsuwa na mutum ya ba mace tsoro ya ake yin wannan rantsuwar ne mutum ya zo ya ce ma mace in kika fita wallahi in kika fita a bakin a bakin aurenki sai kuma ta fita duka irin wayannan kuma shi wai ba wai yana nufin ya sake ta bane kawai yana ba ta tsoro to shi irin wannan bai dace mutum ya yi shi ba in mutum ya yi shi to zai ciyar da miskinai goma ko kuma ya sa ya tufatar da su mun gane ku ya sai masu riga da wando mutane dawa mutane goma Allah ka kare bukata yana yawan faɗi ce wallahi na da baki samu abinci na ba a bakin aurenki shi kuma wai yana bata tsoro ne ita kuma sai ta kita sai kuma ya ci gaba da zama da ita shi kuma to kaga wannan laifi ne mutum ya zamanto yana faɗin irin wa'annan maganganu sa'annan kuma mutum ya ta tsawata ma musulmi ka zo ka yi ta ihu kan musulmi wannan shi ma ba abu ne da dace ba amma za ka ga ai sana'a mu kenan ko mu yi ta ma juna ihu ni ne za ka yi mu kaza kaza kaza kaza kaza ni tsaranka ne menene da sauransu haka wannan bai dace ba reni ne ga musulmi ko kuma mutum ya zai rena musulmi kare musulmi ne Allah ya girmama shi ka zo ka nuna cewa shi ba komai ba ne shi ma wannan bai dace ba ya kamata mutum ya kiyaye sa'annan kuma bai dace mutum ya zagi musulmi ba ba a zagi musulmi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zagin musulmi fasikanci dan iska shegi wawa kaza kaza kana yin wayan nan maganganu bai dace ba a yin shi haramun ne sa'annan kuma mutum ya ba musulmi tsoro ba a ba mutum tsoro irin ka ce wani dubi bayan ka dubi bayan ka april eh, fool duka wayannan haramun ne mutum ya rika faɗi da harshen shi kuma za ka ga duka abin da ya shafi rayuwar mu kenan a yanzu don haka tuba da aka faɗa ɗazun, ya kamata duka mu koma ko ga yanzu april yana gaban mu ko da ake irin wayannan wasan duka ba su dace ba Allah ka sa mu dace da kuma sa mu gane daidai mu bi daidai a nan za mu dakata a yau sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa alihi wa sahbihi wa sallam alaikum salam eh idan eh. eh. wai idan matan mutum ta fita sai ya ce idan kada ki idan kika fita ko tun da kin fita din nan kada ki ƙara dawowa gidana wannan bai zama saki ba a sai an tambi mutum za a ce wani me kake nufi mun gane ko in ya ce shi yana nufi ya gargaɗe ta ne to gargaɗi ne in ya ce yana nufin cewa shi ya sake ta ne to ta saku ke sai a tambaye shi to saki nawa yake nufi in ya ce uku ne to sai ta yi iddanta ta je ta yi wani auren ba aure a tsakanin ku kuma ke Allah ya kare mu Allah ya kare subhana rabbika rabbil izzati